Can't Barka da harka barka da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na labarun matasa na maraicen wannan asabar daga nan ɗakin magana studio Kalangu. Kuna tare da ni Rakiya Arimi da ƙawata Fanta Shamsu Fantastic. Yaya kike gora? Lafiya kalau gora ya ne ke labari a yau. A yau mun zo muku da labarin sulhu da ya faru tsakanin kungiyar kwadagon malaman jami'a da ake kira Sinex da magabatan kasar niger Cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu je da ku jihar Maradi inda za mu ga yadda matasa suke karɓar dokokin rigakafin ga cutar coronavirus. Kamar ko da yaushe sai mu rufe filin namu da wasannin motsa jiki. ku 'yan jami'ar kasar Nijar. Goro rakiya barin arbakin su ba. Fanta haka ne farkon satin da ya gabata ne aka samu sulhu tsakanin kungiyar kwadagon malaman jami'a wato SNEX da kuma magabatan kasar Nijar wanda zai kawo karshen yajin aiki da karatu da aka yi ta maimaitawa. Ai in gaya miki rakiya wannan ya kasance wani babban albishir a wajen 'yan jami'a sai ma kun tsokacin da babban sakataren kungiyar kwadagon 'yan jami'a wato Yunin wanda ake ce ma Umar Ibrahim Albade mai ɗaukar rahoton mu Salamatu Kadiri. bloke. Jami'o'inmu sun jima a liƙe. Kenan yanzu dole mu jinjina ma hikimar da 'yan snakes da magabatan mu suka yi wajen samun wannan rajajeniya. Sai dai mun so kar a ɓata lokaci kamar yadda aka yi. Ai da ma tun farko an zamna domin neman sulhu wajen tafiyar da jami'o'in namu tunda yanzu ba za a iya cewa 'yan snakes ne suka yi dace ba. Kuma ba za a ce hukuma ce ta yi dace ba. A'a jami'o'inmu ne suka yi dace. gani. Fantastika har ila yau a fannin ba da ilimi hukumar kasar Nijar ta ƙara lokacin da aka ɗibawa 'yan makaranta na su zauna a gida domin hana yaduwar cutar coronavirus kenan 'yan makaranta za su zauna a gida daga 4 har zuwa 18 ga watan April na shekarar 2020. A nan babban birnin Yamai domin rage bata ma 'yan makaranta lokaci wasu mushanni sun fara koyarwa ta hanyar yanar gizo musamman akan WhatsApp. Mai ɗaukar rahoton Musumaila Usman ya nemo mana ƙarin haske wajen wannan malamin da ake ce Zakari Jori Hamidu. Eh, Kasancewar ba mu iya haɗuwa da dukkan yara mun kafa kungiya ƙungiya ta WhatsApp muna tsara darussa mu takaita su sannan mu wallafa su a cikin kungiyar. yara su karanta kuma a lokaci guda sai mu yi wa yara tambayoyi a kai mu daidaita mu aika musu idan akwai waɗanda ke fuskantar matsaloli suna aza tambayoyinsu cikin kungiyar. sai mu tattauna haka ne ake bada darussa a halin yanzu kuma harkoki na tafiya daidai kamar yadda ake so. Fanta koya su ɗalibai ban ke ganin wannan tsarin? Ai su kam kiki sai dai hamdala don wannan tsarin ya gyara su. Mai ɗaukar rahoton namu maila Usman ya tinkari wasu daga cikin su. Suna aiko mana darussa wani lokacin malamin yana iya aiko mana darasin da bai samu damar yi ba ya tura mana shi ya ce mu rubuce shi cikin littafi. Yanzu idan ma aka koma karatu kenan bayani kawai zai yi mana. Wannan sabon tsari ya ba mu dama. Abun yana gudana ne tare da malamanmu da suke kai tsaye bisa layi ta WhatsApp ta hanyar bayar da bayanai da suke turo mana ana yin tilawa sai mu ɗauki hoto mu tura bisa whatsapp sai a yi gyara idan akwai abin da za a ƙara sai a yi mana bayani ta whatsapp muna ganewa Sai takaitaccen rahoton namu na yau fanta hukumomin kasar Nijar sun aza wasu dokokin rigakafi domin hana yaduwar cutar coronavirus a jihar Maradi. Wasu matasa da suka taru a fada suna kokarin ganin sun bi dokar. Ai abokin aikinmu Muhammad Mamman ya nemo muna ƙarin bayani a wajen su ga rahoton nasa. Girke a anguwar Ali Dan Tsoho daidai kusan makarantar Ecole Normal fada manyan gobe ta kumshi yawancin matasa 'yan makaranta. Tun wani lokaci dangance da rufewar da aka ma makarantu domin rigakafin yaduwar coronavirus wa'annan matasan suna gamewa kowace sahiya. Ana kuma iya gano wasu sabbin tabi'u a wajensu. A ganin Salifu Abdulmajid, coronavirus a yau makaryarsa na tare da canza tabi'o'i Mun sani tunda mu ba irin masu kin gaskiya ba ne, tunda lalle akwai masu fama da ita a nan Nijar. Wajen jera kujerunmu, mukan kokarin sa meta ɗaya tsakanin kujera da kujera. Sai kuma wajen gaisuwa, ba mu ba juna hannu. Ai yayi mana tunda muna gudun taɓa juna, duk da muna tare. Wajen canjin tabiyoyi a wajen matasa ana ganin sa ne ta hanyar zaman da za su yi su sha shayi mai ƙarfafa zumunci a tsakaninsu. A cewar Ali Dauda, duk dan fada da bai zo da finjalinsa ba na kansa ba za a bashi shayi ba. Ai da da kofi biyu muke shan shayi. Yanzu da wannan cutar ta fara yaduwa sai muka ce ba za mu ƙara amfani da wannan kofi biyu ba kaɗai. Yanzu mun ce kowa ya sai kofin shi. Da tare ma muke cin abinci, amma yanzu mun bari saboda rigakafi. Idan aka yi koyi da wa'annan matasa zuwa ga mutunta matakan rigakahi Shugaban Brigal ɗin kulawa da kiwon lafiya Usman Yakuba ya nuna jin daɗinsa. Wannan ƙoƙarin da matasa 'yan fadodi suke yi wajen bin dokar tsafta yana da kyau sosai, da kuma ƙoƙarin sa metar ɗai ko biyu tsakaninsu kowa na kuma amfani da kofin shi haka yake iya hana yaduwar cutar covid-19 a yayin da mutane da dama ke tunanin da matasan su ne za su ga ana musguna musu game da hani zuwa ga wurin cin abinci ko kuma wasannin nishaɗi da su ke nuna musu matasan fadar ali ɗan tsoho sun baiwa mutane mamaki misalin da suka nuna na iya taimakawa ga kashe lagon bazuwar wannan cutar mai bala'i. Sai mu ma mu yi ƙoƙarin ganin mun bi dokokin rigakafi na annobar COVID-19 da aka ɗora mana kamar yawaita wanke hannayenmu da ruwa da sabili ko kuma tari da atisha a cikin kusurwar damtsin mu tabbas mu ma da kenan babban birnin ya mai sai mu yi kokarin ganin mun bi dokar hana fita daga karfe bakwai zuwa karfe shida na maraice yanzu kuma sai labarin motsa jiki A satin da ya gabata ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki ta amshe karfin jagorar kungiyar wasan tsere saboda gazawarta wajen tafiyar da kudade. Ita kuma kungiyar wasannin iyo za a kara mata wasu wasanni karin haske a cikin wannan tsokacin da Abdulaziz Muhammadu dan jaridar fannin wasannin motsa jiki. Ofishin ministan motsa jiki ya yanke shawarar janye tawagar iko a cikin kungiyar wasar tserau abinda ake korafi akan kungiyar wasannin tserau shine rashin iya kula da da kashe kudaden kungiyar sannan kuwa a cewar ofishin ministan motsa jiki maimakon a yi kungiyar tserau da ta linkaya a yi yanda ake yi a duka ko ina a fadin duniya sai aka samu akasin haka wani ne ya sanya aka janye karfin gudanarwa da kungiyar wasan motsa jiki domin baiwa kungiyar su kasance masu adalci da kuma ci gaba. Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa za ku iya sake sauraron mu a lambar uku biyu biyar kyauta a kan Airtel.